tun wani ne ya kashe ko su wani su ne ya kashe da'awar dan kenan ko a zuwa yin ta'addanci a kan yin samuki a fassare ne da wani makamin ko in yi da'awar su wani da su wani ne ya yi yayin da na yawan nan da'awar me ya kamata a yi don a tabbatar da gaskiyar da'awa ta shi ne abin da za mu karanta na yi nan sai kuma abin da ake kira alkasama lafazin alkasama daga aksama alkasaman wa kasamatan ne asali daga ranar uwa ne إذا أنت أقسم أنا من الله ينقوى الإقسام في لم تكن مصدرا كما القسامة في لفظ القسامة أبين دي في هنا واسولي وسوري الله وبدتك من ميسوى أيمان مكررة في دعوى قتل مأسور أيمان مكررة في دعوى قتل مأسور وسوري من ميسوى don tabbatar da da'awar cewa su wane ne suka kafa wani wato yadda sifar take sifar inda ake yin kasa a tare da tsoro a wani tsawon ya mutu ba a nan ne kake ko a wata unguwa ba a nan da kake ba sai ɗan uwan ta su yi da'awar cewa mutanen wannan tsawon ne suka kafa ko mutanen wannan unguwar ne suka kafa ko kuma family din gidan kowa na ne da kafa da a warke da kowa na ne suka kafa wani to ko suka ta kama yayin da aka sami gawar mutum a wata unguwa ko a wani ƙauye ko a ƙofar wani gida ɗan uwansa suka zo suka ce mutanen wannan gidan ne ko mutanen wannan ƙauyen ne ko mutanen wannan unguwar ne suka kashe yin mutu uwa abin da alƙalin ya bukata da gaurin su nan uwa da ke tabbatar da haka kafin alƙalin ya sarfi yin uwa dole ake bukatar a samu abin da ake kira karina wata alama da za ta ba da hasken cewa eh akwai alamun gaskiya cikin da'awar kamar wata irin alama a kan mutum za in ja kai da wani a wata rana da sauki jiya ko shekarar jiya mutane suka shiga tsakanin da suka rabu duk da haka ka fita ka ka ce in da zai kewa haka ka gani ka san kowane ne bayan kwana biyu da uku sai aka samu gawar wani din nan a kofar gidanka ko a bayan gidanka ko a wurin gidanka tare da yake kusa da gidanka maganin nan taka ta cewa ka gani da ko mutane sun ba da sai da dama an bi kun yi zuwa da shi alama ce da ke nuna ya kamata a wajen har da zargi ruwa gare ka ina da mutum da sai ke nan ko kuma dama ta akwai gaba tsakanin zamani ɗin gidan kowa da kowa ko tsakanin kabilar kiyamu da kiyamu akwai gaba mummuna an a tsakani an jayen fada an jayen rigima har kai sai a samu ɗaya daga cikin yan wannan gida a unguwar yan wancan gida ko kusur gidansu a mace to tun da dama an san akwai kwantacciyar gaba tsakanin yan nan gidan da yan can ko yan wannan kabilar da wancan kuma ga shi an samu ɗaya daga cikin yan wannan kabila a cikin unguwar yan wannan kabila ko kusur gidansu a mace lallai abin da ke karfafa zargin cewa su ne suka kashe saboda zantaccen gaba da aka sani a tsakanin ina da rubin da duk da waɗannan alamu da ta ka a zargi wani da ke kowa ɗan da cewa su kai kisa idan dangin wanda aka suka je wurin alƙali suka ce unguwa ka za mu mana ɗan uwa ko iyalan gidan wani na mana ɗan uwa alƙali kuma yi lura ya wata alama da ke nuna eh a iya wata hadu da jiya da dai ya sai ke da su da kowa kawo kara ko nan kuwa wadda ke nuna haka to idan kun tafiye rantsuwar a lokacin nan ba rantsuwa ɗaya ba ke ko ko zuwa hudu wadda ke ne jirgin rantsuwar da kotu su fara gani da rantsuwar da kotu su fara gani rantsuwa ɗaya ce ko kuma rantsuwa in ta yi haka kai hudu idan bayani kenan zuwa biyar to wannan ba karfin haka za su yi rantsuwa ɗai ɗai ne har guda hamsin wallahi sun kawai kashe mana dan uwa ɗaya tallahi sun kawai kashe mana dan uwa biyu billahi al'azim sun kawai kashe mana sun tari har ta gana hamsin cikin hamsin din nan ko dai a samu mutum hamsin sun da dangin suna da yawa wannan ya ɗaya wancan ya ɗaya har a samu mutum hamsin ko a samu waɗansu daga cikin su mutum goma ko ya maimaita har su yi adadin roba da mutum duk yadda aka yi yayi wajen rantsuwar maza ne zalla za su yi ran da mutum mazajen ba da dai zalla zan da yara ƙanana idan aka samu rantsuwa hamsin da tare to sai alƙali ya tsaya ɗan mamman gidan su kawo biyu ya ɗan ruwan wannan wanda ke kuɗi idan suka ce zai gudu da kaza bai kashe shi ba to suna ta ke zama ba guda nawa guda hamsin don tabbatar da cewa da shi ba idan suka tabbatar suka yi rantsuwa guda hamsin cewa don da shi ba to kaga sun fi kusa da rai me ya kamata a yi sai a ɗauki biyar wannan bawan Allah da aka yi daga cikin bai tsammanin gwamnati sai a biya gwamnati shi kuma ya yi da an da shi wannan ita ce kasama in ka san zuwa musulunci suna yin da addinin ne tabbatar da ita a yadda take ina da rubun da a cikin ayoyin sukan kalami hukuncin ne a cikin annabi ne ba da bani isra'ili yadda su cikin musa da Ambil babu bakara. Kalau ada satu gelar, dia dia tidak. Kalau yang lain, itu lah sisi atas saja. Kasi aku tak tahu. Kena kata mereka. Jadi pun penting ini kata lah. Adun merasa kami ini mana adun merasa baik ini kata lah. Kerja punya dan kerja dalam dia, dia kerja dalam dia. Angkat dalam dalam dia. Dia ada kerja dalam dia. Angkat mulai dia. Sudah kerja dalam dia. Sudah dia dalam dia. Dia kerja mulai dia. suka yi lantsa cikin yi kuma da ɗan kusur da kansu yanzu a ɗauki biyar wannan bawan Allah tunda ba za a bari ba a banza ya sa iska daga cikin da imam da su kai wani kaga bayan samun wani da wani tafiya in da wannan tsare-tsare na rayuwa wanda ba ake zaba hukuma in ba a ƙarƙashin mulkin Allah da Ramadan Allah ba na rasa kamar duk wani mutum da ya yi maka hukun layi ba in ko an hukun layi ba za a ce labari عن سهل بن ابي حزبة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحلفة بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابه. عن حديث بن سهل بن ابي حزبة الذي قال جاء بريد عن رجال من كبراء قومه daga waɗansu mutane cikin manyan 'yan ان عبد الله بن سهل عبد الله بن سهل قال لك قال جاء بريقي وابو بن مسعود بسيد محيوسة ابن مسعود خرج الى خيبر ثم تزور قولا خيبر من جهد من اصابهم فجر هذا رواه في ومن في دمك لا تكون لهم تكون من في رجال الله يجون من القياس من عيد من القياس من ما أبو إليك فأوتي مهيئة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عينه فأتي مهيفا مهيفا إن يبكى في أكد وجنك أكد فأخبر أكد الأبار سوى أن عبد الله بن سهل وعبد الله بن سهل قد قتل أن كتب وطرح في عينه أن كتب a wata rijiya da mutane ke ruwa ko kuma a ai wani ido ne na ruwa da ke rafi ka san akwai wurare waɗanda ke da damana a kai ruwa ɗan ko ko bayan ruwa amma duk da haka idan sun da rami kaɗan za a yi ka samun ruwa da wani mamaki ne ai wanda mutum ke jikin da ke sun zai ka wato kamar da ganin kana da sai da da ke nan da fi an je an je da mutane ke da amma ne ko fa ata yahu sun zo wajen yahudawa fa kana yake antum wallahi qataltuni yake wallahi ku ne ko kake dan wana don ya saboda me yasa zargi gare su dan ya sa ko da ka samu yahudawa da ban musulmi duk da kare kuma kila wannan ainihin da ake ɗaya mun yatsun kusa da unguwar sun yahudawan ne wanda zai alama ko ko karina ta da ke nuna a fuskantar da zargi zuwa gare su عندنا قالوا في هدايتك في والله ما تكلمه يوم كثير كذا فأقبل هو وأخوه حويفة وهويفة وعبد الرحمن بن كهف فذهب مهيفة ليتكلم وفي سوقه uku da shi yankan wato ainihin wajen suna muhayyita da Huwaisa da Abdurrahman bin Sahal duk sai suka taho suka tsundu wajen manzon Allah fa zahaba min ayyuka su ta kallama yatakallama muhayyisa wanda shi ne karamin cikin su yi zai yi magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kabbir kabbir sai manzo Allah ya yi turu babban cikin su babban cikin su a cikin da cikin madadin da shi idan kun je kai ne yanka magana da guda biyu ko uku ba za ka fara magana da su ne ba sun yi yin da yanayi magana to gaban kamata yin magana sauran ya ɗaya da sai ko in mun mutum yi mun cewa ya mu yi bayani kan abin da kila ko da su sai su sai kai da kasance sai ko kana mun yi ne ko kuma tun kafin a je sai da kai da an yi kai da kai bayani dan ka ku fahimta wannan wannan shi ne da rayuwa ta zaman tare ina ba za mu fahimta kuma ya kamata mu dauki wannan madadin a cikin rayuwar mu sai tsakanin mu da yayyan mu ne tsakanin mu da makwatan mu ne kai ne ga wata nan da musulmi a cikin ƙungiyar addini da muke tafiya ko wani kwamiti na aikin addini ko wani manoma unguwa ko wani manoma karkara wani abu ya taso za a je wani wuri ni ne nan jama'a ne mu goma ko mu goma sha ɗaya idan an je wanda ya kamata ya magana shi ne gaban cikin mu shi ne madadin tafiya musulmi sai fa in magana da za a yi wannan maganar shi babban cikin mu da ya fahimce ta ba sosai ko ya da hazaƙar da zai fito abin da ake bukata to sai ya cikin waɗannan da suke tare da shi wane ne zai fito da abin da ake bukata wane ne zai iya zance dan a fahimce mu mu isar da sakon da ya kawo mu sai ku ce dan an ji wani kai za ka yi sakon kai za ka yi bayani don ka kai bayani ba haka da an zo da gaske sai tashi ya sallah sai to da shi da ta kawo amma a ne magana ya ka kai magana in mutum ya ke bukata ya haɗa shi in ma mutum ya ke bukata ya mu ban kawai bayani kuma ko bukata ma mai kara bayani ko bukata ma mai kara bayani to wannan shi da bai yi zaman tare wanda ya kuma zuwa kuma kara cikin al'amura da su yau amma ko ya haka ne kowa ma ya magana haka kowa ma ya daga hannu kowa ma ko wani ya ce wani ma ko ya nuna ta abin da wani ya ce shi ne daga hannu kamar zai kawo sabon bayani ko ya ta abin da aka faɗa kuma sai a suka shi da za da kuma zan da dawa ko ma zai yi da ta كما قال لك كبر كبر معنى يريد السنة يلا مثلا بالضبط كيف يجب أن مغنى لا تبع فتكلم هو الجثة وهو الجثة يتاك يوم غنى ثم تكلم محيثة فمنكم محيثة يتاك يقال بهذه الرواية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قال الله يريد أن يحسيسي إما أن يبي صاحبكم واما ان يعملوا بهذا هكذا قالوا والله يجوز لهم اما ان يجوا صاحبكم اما لا تجوز لهم ان يجوا ثم من الدنيا من المنزل اتوا الى من في كرب كره الفكر واما ان يعملوا بهذا فكما في يكونون من يجوا ko dai su ba da niyyar dan uwan da suka tabbata ko kuma su kila yanzu Allah bai yi dindigan da muke a nan kasar da mu da waɗanda ba musulmi ba to kar ka sai mutum ya ji duk ake yanka zuwa kasar nan kamar mu har zuwa wannan shekaru akwai wani sarki daga cikin sarakunan da wata zuwa yake an kusa masu zaka ta an jabiyar sun ta haka kasa ta harbi ce. amma da yin mutumin da ake yi kawai a ce sultan da sarki da sarkin kan da shehun barbe da yamina su yi masarar sun ɗauki a ƙasar a ƙasar ɗan kuma guda bakwai kawai sai a cikin da rawa duka ko ka ɗauki da barka ta da za su da za su ba su mamurin da kawai su za a ga inda kuma kuma kada wanda ya fi su su koma sai mai nuna shi da wanda za mu ke kansu ne ne ne ai wani emergency al'amari ko da kawai da wani domin sun koma hannun farko na da kawai yana gudu ya zai tafi da bayani a rikici da ake mun yi kaza an kona mu kaza an kuma mana mutane kaza an kona mana miliyoyin dukiya kaza a kaduna a zubin da da gani ba an kona da da yi mana kaza to in ana son nan a da zama lafiya to shugaban kasa mun ba shi sati a duba a biya biya ga mutanen mu da mana da mu da ya kona mana ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza in ko da haka ba to mu ba sai sai yi kar ba su saurari ba sa ai ko iblis ne ne kan ke kuma kuma Allah ya yarda ko ne ke gomma ne ma wannan إما أن يكون صاحبكم وإما أن يعظم بهرب هكذا الله إما أن يكون صاحبكم ko dai su ba da diya ɗauɗin su matsayin wajen biyar ko kuma su shirya ya ayyuka ba a kenan da yake فكتب إليهم ذلك من لم الله تأكل بدا يهودا ولا بيان قلت ذا الذي يقول مثل ذكر بهم في ذكر فكتبوا هي رواية بعد أن أرجوك إلا والله ما كتبناه كتب والله جميل كتبنا ما كتبنا جميل كتبنا فقال ابن يوسف ومؤيسة ثم قال الله وهويتا وهويتا ومهيتا وعبد الرحمن بن سهل أتحلفين وتستحقين دمك عندك من ذلك أمير من ذلك لم يكن لم يكن يقول لك ايه ده انت في الجواب دي كنا بنقول كده قالوا لا انت تذكر ده ma'ana abin da suke game da jirgin amma ba su da tabbacin da zai karfafa ta haka wajen zuwa ka ga musulman da saboda karfin imani su kuma haka kira su duk wanda musulmi ne har a yau da to wani uwa da Allah suka gaji da zakar tabbata da wahala ka ga suka fadi suka ce la da ba mu yi wannan قال ثم قال لك فيحلف لكم يهود يقول هذا يقول هذا بلا جاء في سيلم إذن الأوهر كل في كيف zargi a kansu in kuma sun kasa yi to ka zama gina kansu kanu sai an zama musulmi suka ce laifin musulmi yau ko ba mu magana da rantsuwa da Allah ya rubuta abin da zai sai da umar sai aka kalle ne فوادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإنجيل فمن ذا الله ذاك فواده وتوصي ذات بجيه رمضان الله لا يقضي من إنه لجديد ذلك ولم يكن الله daga cikin wato kudin gwamnati cikin da gwamnati fa ba a ta ilaihi ni a samaka ya aika musu da rasu ni dari ko kuma ta zuwa dari wanda da maki ne مريم في الحديث يجي ولقد ركبتني منها ناقة حمراء yake wallahi shi ne mara kuma ta har wata bola kuma ta harbi ne ka ga da ba da da mutum wannan amma ne shi ya rawu yana son dukkan abin da ya fi kasa ya kawo da wani zai amfani da wannan متفق da وان حديث الامام البخاري والامام مسلم ذكر كده وان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في كثير من ادعوه على اليهود رواه مسلم ما ليس عنك كلمة غير مسلم في المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم لي من لم أن إرادة منك الله تعالى تبكى جميل جميل جميل أقر القسامة على ما كان عليه في الجاهلية يا ثبت بحكومة في كما كمن يد يوسف في في الجاهلية وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wato manzon Allah ya yi aiki ya yi ya hukuntar da yin kasama bayin nasu min al-ansar a tsakanin wadansu mutane cikin mutanen Madina tun kasirin da da'awi dangane da wani mutum da ya mutu wanda suka yi da'awarsa an yahud cewa yahudawa ne sai su rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya مالك يا من بدأ روى البخاري في باب أيام الجاهلية عن ابن عباس رضي الله عنه قال imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin babu da babu ayyam al-jahiliya a cikin kawo wadansu hadisai na wadansu al'amura da ne da suke a lokacin jahiliya mun Allah ya tabbatar da su a cikin musulunci wato kenan addinin musulunci ba yana yaƙar kowane kyakkyawan ba ba yana yaƙar kowane abu bane ba idan abu kyakkyawan ne musulunci na tabbatar da idan abu mummuna ne musulunci kuma na tsoni an gane kuma irin ababen da ake samun tsayawa a cikin lokacin jahiliya abin da ba ta ce wani hukuncin jahiliya ne ya sa musu rigar kyawu ba a'a fitra samira wata Allah halitta dan da ce inda kamala ce da gurbar ce da za ta ya abin da ko kuma wani yahuwa na addinin annabi Ibrahim da ya tsala a wajen mutanen Makka muka za a gansu da karanku muka za a gansu da kyauta muka za a da tarbata ko duka waɗannan kyawun al'amura ne wanda ko dai mutum sun same su ne sakamakon fitara salima kyakkyawar fitara da Allah da shi dan adam akai da yake fitar Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdil li khalqi Allah zalika dinul qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun in ba ga balaran kawai da cikin dare cikin sahara zai sun mutunta ba dan ana san yana so ya dumi ba wai cikin sun mutunta saboda idan muka yi ya zama cewa ya ga wuta ya gane akwai gida ya ne ne da ba a bai دين الإسلام ليس الجاهلية فكم الجائع الغرقان يا أم ملمري إذا ما أتاني بين مالي ومجزري على وجهي إنه أول القرى وأفضل المعروف له دون منكري كنت تنبي مثل من إنت يشوي أم ملمري lokacin da duniya ya same ni a gida a tsakanin gidana da garkewar ina kai kawo a wani wurin sai ba ku halal su wajen yin wani a wurin kira in nukan ta kan masa suka in ba ku fada in zaunar da shi haka yake yi an san da haka zai da kan da wannan ba a wannan shine awwalul kira da farko ta zama da shi wa ajru da lahu da munkari duk wani ma'ruf a yana da aka san da shi zai iya ba shi gaba daya daban duk wannan gurin abu da aka san da shi da kuma da kuma sai kare ma'ana kuma kuma ya yi da wannan to ba za ka ce tunda wannan dabarar da jahiliya da yake wannan ya zama zaruri ne ba tunda za ka ce kyawa ne ko dai an gada daga cikin fitara ta kan Allah da fitara da mata dai ha ko kuma da ruwar addinin Annabi Ibrahim an gane يقول روى البخاري في باب ايام الجاهليه عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس ان اول خاتمه كانت في الجاهليه نسينا بني هاشم فرسان كفانا بكفى الله عنك في جاهلية فاكفر في كتير من بني هاشم كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من مصر من فخذ أخرى ومن في كتير بني هاشم ومن يأتي أي في sauran karyawa min fasdin ukra daga wani bangaren da ban cikin karyawa da su larabawa suna da kasa an gane ba suna da sha'a suna da kabila suna da ama'i suna da khas ko da suna da da kawai to iyan ne akwai babban kasa akwai wani da kake sa akwai to wato kamar su wannan haka wato wani bangare ne cikin karkawa su ma ne amma da wani ruwa ne cikin karkawa kun ban kirkir fantalaka ma'ahu fi ibni da ya ɗauke shi wannan aiki ko kwadago sai ya tafiya tare da shi cikin harkar kamar da bihi rajulun min bani sai ya gaba da wani mutum cikin wato igiyar da yake saure da buhunka da ke da kayan a cikin ta riga ta da wani na ko wato shi ne wani da kayan da ake ko da gashi ko kuma da garara sun san garara sun ji garara kuma duk larabci na amma an haifar da kalmar suna cewa zirara ne kawai mutum muna cewa garara amma duk yana na da yake da kalmar da yake to da ya same su a wannan hali fa kada ya a gifni bi qalan ajibbi bihi jawali da Allah ba ni wani da bai yi a wurin su wata igiya da zan daure bakin buhula la kan furin irin kar in je in ne kar in je ne wa rakuma na su gudu فأعطاه إقالا في باش ولد زيد الإسماعيلية فشد به عروة جوانبه في قول باكين تكفى كوكو باكين وسؤال كله فرسي فلما نظروا يا عند تلك سوكا أكلت الإبل إلا بعيرا واحدا ذاك قولي تلك الحكم أجلتم في سورة إلا فقال الذي استأجره sai من da وسؤال كله فرسي ما كان هذا البعير لم يقل من بين الإذن me yasa wannan lafin da ta yi ba duk sauran an daure shi kala mai ta lafi iqal sai ce ai ba ya da zai yi nan daure kala sai ce ba ina da zai yi shi ko da kike daure kala fa hada bi azam azam wai ta hauki ne sai ka da wata sanda haka ba da kifa ba ya dan bi shi ne shi da ita كان فيما يدل الكفر في ذاته بدقيقة الاداء. لم يكن جاهل ولا كفر كمان العمد كمان كل هو العمد كل ما الخطأ فيه العمد فمر به رجل من أهل اليمن في يوم الهدى من اليمن يجري في دينه فقال أتشهد الموسم مثل ذاك ذي فارم أجل هدي قال فيك ما أشهد وربما شهدته yake ba na tsammanin zan je domin yake dama na sha halarta ba na ke za tabbacin zan je قال سيدي هل انت مبلغ عني رسالة مرة ta الدهر kin za ka sami iko ka isar min da wani suna na musamman ko da ke tsere a cikin rayuwarka idan ka je can kala sai ce na'am eh kala fa kataba idza anta shahidta al-mayyit yace to idan ka halarci al-mayyit wato taron aikin hajji fa zakar al-hadith ya ambaci dogon hadisi wa fihi a أنه بلغ بلغ أبا طالب وأن أبا طالب أتى القاتل فقال له اقتل مني إحدى ثلاث إن كنت أن أن تؤدي مئة من الإبل فإن مات قتلت صاحبنا وإن كنت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك فأتى قومه فقالوا نهبه فأتته امرأة من بني هاشم كانت تبيعهم رجل منهم قد وجدت له ولجنه الكبير جملة جملة كبيرة fa ba yake sai ya kusa masa idan an ta sayi kan mutu idan ka je taron aikin hajji da abin da zaka faɗa yau don dogon mace ko dogon bayani wa fihi annahu balaga aba talib ko balaga aba talib wa anna aba talib atal qatil wa kuma balaga abu talib abu talib kuma sai zai yi yin da kisa wato wannan mutum da ya kisa da ya aika suka dacewa shi ne wannan kisa amma ba da wannan shi da ya ji da ya ta da ni to yanda haka shi mutum yana cikin a karantawa kuma yana daga cikin girin abu talib sai abu talib gudun liman da ya kisa biyu ne ko sai iskar ne ne inda kala da za ta ɗaya daga cikin al'amura guda uku in ji ta an ji abu ne a kan liman ne, da yin maka kasar kusa hu gana in ta fi ka iya bayar da rakumi ɗari don in ji dan wani ya zama jiya kina wa in ji ta halafa kamfuna min kawai Amma annaka lam taqtulhu in ka so kuma tana da dan haka yin rantsuwa guda hamsin cewa kai ba ka kashe shi ba fa in abaita ka sallaka in ka kike nan ya guda mu to kan ka bani to kaga wani abu da ke cikin jahiliya ta shine kisa a cikin babin kasala wanda cikin mutunci ko babu kisa babu kisa kawai zuwa sai ake tabbatarwa da mutum ko ba ya tabbata ke kisa an gane ku fa ata qawmuhu fa qalu malikum wannan mutum sai ya yi uwansa sai suka ce mun da lamu ta a wannan zuwa ta ta bani sai ya kuma cikin da muhasin ta zo kana ta ta rabu da wanda ita tana da ɗaya cikin dindin wannan mutane da suka yi قد ولدت له ورنتها وفمتها فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز أبي هذا برجل من الخمسين ولا تسجل يمينه حتى تصدر الإيمان فقال إيه؟ ولم حيث حيث تسجل الإيمان كيفه فقال يا أبا طالب أريد أن تجيز أبي هذا برجل من الخمسين أبي بن يوسف كيدا دلن قول لكم كل تاريخ من كل دعوة من بيت سكين دنجلتا ولا تسجل يمينه حتى تسجل الإيمان ففعل أهل يسجل الإيمان حيث تسجل الإيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت أردت خمسين رجلا أموالي في مكان مئة من الإبل يكون كل رجل بعيران هذان بعيران ما عني ولا تسجد يميني فجاء ثمانية وأربعين فحلفوا قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما حال حولي ومن الثمانية والأربعين عين تطرف وعين تطرف في تطرف المهم nake da shi ya a dafari ka yadda a samu waɗansu mutane hanzu cikin dangi da dan uwa wala tasbir yaminahu haythu tasbir al-iman haythu tasbir al-iman wani magana cikin dan cikin cikin eh wani dai ya ta iman shi ne sun da kasa fahimtar sai don don ya alhamdulillah ne ta kasa da alhamdulillah ta kasa akwai mun haka al-iman ne mun ta Eh? to abin da kamata kamata yin zai yi ihtimalin imani zai yi ihtimalin aiman a nan da yin da shi imani ne amma tun da abin ba wani abin da ba abin da cikin misali daga nan zai da wajen da kake misali kai da karanta hadisi zai mana kai dan da Allah kamata yi shi bisa ga dukkan dan fassara shi bisa ga batun cewa imani ne ko aiman ne ko ne ina ba da gana fahimta sun gaba ba za su jin daɗin abin da ban ajiyar ne amma gobe insha Allah sai fito da bukari sai mu karanta shi daga cikin sai da su yi wannan shirin babin ma an fahimci shi babu kitali ahlul baghi wannan babu ne da yake magana dangane da kisan ahlul baghi na abuta zalim abin da ake nufi da albarin mu shine azzulmu zalunci kenan an gane ko lafazin albarin yana nufin azzulmu wal udud an al haqq wato zalunci ko kuma kauce wa gaskiya a larabtan haka albarin yake ne to amma a shari'ance idan an ce ha'ila ya ahlul bazin sai da an ce ha'ila ibadatin wato jami'i ne na bazi al ba kamar kuma gaira bazi wala adin fala isma alaikum wato ana nufin wanda ya tawaye wa shugaban musulunci al a shar'ance ana خلفاء المسلمين وأمرائهم mutum ya tawaye da shugabannin musulunci mutum ya tawaye da sarakunan musulunci hali ko na musulunci ko suna da musulunci mutum ya mutu ta waye ya ce bai yarda da shugabancinsa ba ya waye zai ci sun kanta ko ni da waɗansu to waɗannan nuna su kira ahamul badal ina da kuma fa'ida a nan mun ce da musulunci wato ana nufi shugaban musulunci da yake da iko zama a cikin kuma baya Ba aka samu mutum a nan garin jama'ar da su gaba ɗayan ko mafiya yawan su kamar tamanin zuwa tasa'in cikin ɗari sun masa gawa a cikin shugaban su na musulunci musulunci kowa ya nafa musu alƙali da sai shi musulunci kowa ya saka musu kotuna da sai shi musulunci kowa ya saka ilimi ko a tashi da abu ko a aikata da sai shi to irin wannan ya zama sarki na musulunci wajibi ne kowa ya masa da'a idan mutum ya yi kaya ya ce shi ba zama su da'a ba su wani masu ahalin da zai yi idan aka samu wani mutum da su zama su da'a ba su zama ahalin da zai yi ina da zamu ne to irin wannan sarkin shi ne yake da wuka da nama wajen nada alkalai wajen nada yan sanda na cikin ko na waje kuma shi ne yake da damar ya kare mutane a tafi jihadin musulunci ko a tura masu da'awa zuwa ga wani yake inda musulunci bai kaza da sauran to za mu ne dukkan musulunci na masa to wannan dukkan mutum ko ku na tafiya ta mutu al-gubat da kuma al-bari to da ke fi ahal da zai da ka'ida ya fasu ake duk mutanen da suke gudu suka yi wasan musulunci ta waye to ya fasu ake yi sauran musulmi ya zama da dukiya ke ta hafi an dawo da su kan ɗa ba a samu tsari na tafiya da sun zama su guda ɗaya kada a karba sai a lalabu da yawa kuna fahimtar da kyau عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حمل علينا من حمل علينا السلاح فليس منا عبد الله بن عمر يقول من الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا dukkan wanda ya ɗauki zari ta kogonsa a kan mu musulmi to za ya cikin mu dukkan wanda ya zari makami ya yaƙe mu musulmi ma'ana ta kaɗan tawaye kenan to za ya cikin mu muttafaqun alayhi wato imam bukhari da imam muslim suka rawaito menene ma'anar fadin manzon Allah cewa baya cikin mu ba wai yana nufin mutum ya fita daga cikin addinin musulunci bane ba baya cikin mu musulmi na gari baya cikin mu musulmi masu cikakken imani abin yin da na ya rike masa wani abu na imanin abin yin da na tawaye ya rike masa cikakken imanin kuma lalle cewa za a yi masa azaba da ita in haka ko da bai a cikin وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته ميتة الجاهلية أخرجه مسلم فقال لك من خرج عن الطاعة دكتور من يشتكي جبل يلقي جبل طاعة wa faraka al-jama'a ya rabu da jama'ar musulunci wa mata kuma ya mutu a wannan hali tanifatuhu hidatul jahiliya to siffar mutuwar sa siffar mutuwar ta irin ta yin jahiliya domin dan jahiliya suna cikin mutuwa ba da kafin shugabancin mulki zuwa ba ba da dai kana da tsara da mulki zuwa da kawai kawai kana cin gidan da kafin ka dai kawai wannan haka su a tattara wasu cikin mutanen jahiliya kuma kai kirkin wani hadisi ba musulmi ne cewa idan ya mutu ya mutu da jahiliya kuma ba ni mutu ya mutu ba ta amma da ta kai za su fara da ilimin da na da kun ce ne ban fara cewa mutu ba ta da kuma da wani kuma da wani da wani ne ta ni ta ku yi da jahiliya wato ana rabu fi'ila ne ga ta fi'ila kamar annisa al-qa'ida wato sai ga shi ka dundu ala hay'ati wa cikin hay'a wato fitar abin da ya faru ina ga rubutun fahimta fitar abin wato fitar mutuwar fitar mutuwar ta kudin jahiliya me ne ake nufi da fitar mutuwar da ɗan jahiliya ne za su ɗaya mutu guda da fitar wani baya ana nufin ba wani kaɗai kakkan shugaba da suka masa baya a kasar da kuka masa shugaban shugaban masa shugaban shugaban masa shugaban shugaban wanda kuma shi kajin mulki a samun shugaba ɗaya da za a wani baya ina ga rubutun fahimta da ke وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكتب امارا الفئه الباقيه رواه مسلم أنت تقول ام سلمة الله تقال إذا بريكا ثم أن الله صلى الله عليه وسلم تكتب أمارا الفئة الباقية وإذا يكتب أمار إنت قم لهم في تواي قم لهم في أمام إذا كتب أمار فأيات الله في مكاني ali ibn abi talib da muawiya ibn abi sufyan shi ammar ya fito ne cikin rundunar ali da haka mutanen muawiya da suka kashe manzo Allah ya faɗa wannan hadisi tun kafin abin da faru to da wannan hadisi ne malamai sunna ke kafa hujja da cewa a wannan rikici da ya faru tsakanin sahabbai ali da ji kama da bangaren muawiya bangaren ali ne suke da gaskiya saboda me ba su da Allah ya mutunta taqtilu ammaran al-fi'at al Zariya kuma hadisi ba mu yi to din nan tana hadisi waɗansu kuma suka ce a'a ba wai za mu ce bangaren Aliyu ne ke da gaskiya ba a bangaren Aliyu ne ya fi gaskiya na mutum kuma suke yi ma'ana ko ne a ko bangaren gaskiya da gaskiya ba bangaren ali ya fi gaskiya domin da Ali bin Abi tare da Muawiya bin Abi Sufyan ko wanda yake cikin su mutum ne mutum ne da yake ittihad da yake da hukunci in ya ba su da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya ina ga dan hanga amma ba wai aibu bane ba idan ka ce bangaren aliyu suke da gaskiya bangaren ma'awu ne suka samu kansu cikin kuskure ba ko bambanci mutane ba sa yau da biyu al'amurra ta da haka ma'ana duk inda aka samu saɓani wani da wani sun yi saɓani ko dai da ko ikhtilafu tamayya ko ikhtilafu tadar abinda ke nufi da ikhtilafu tamayya saɓani nan da wa'antuwar al'amari ni yanzu ne ta kalma kai ka faɗi wata daban da ita amma da tare da hakan ba ta cin karo da juna shi ne wani da ya ta nauyi kawai salon da ne ya canza amma ma'ana ta karo ne salon da ne ya canza amma ma'ana ta zama daya kamar wanda ya fassara karin Allah ta'ala in kuma siratul mustaqim ko siratul mustaqim shi ne addini ne wanda ya kuma malamin tafsiri ne ko siratul mustaqim shine alqur'ani ne da cikin alwata da zai zo cikin sirrin mutakin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan maganganun guda shi shirin gona ne ko suna hada da juna suna hada da juna na bai da sun zai ba amma ma'ana suna so ma su zama a gaba to irin wannan shine ikhtilaf tabayyu yake idan ma saɓani da ake samu a tsakanin sahabbai ko da wata sabi sabi da irin wannan saɓanin ne amma sai mabiya wani ya zai yi tafiya a nan bangaren ya gane kan bangaren ba tare da ya san ma ma'anar magana ta haɗe tare da ɗaya ba sabani na biyu ne ikhtilafu tazad in ka magana ka faɗi kishiyarka to a nan su kuma ya tafi kashi biyu alal akalli kashi na farko ni in faɗi maganar da take baka ce kai ka faɗi maganar da take siriya ce kashi na biyu ne in faɗi maganar da take kuskure ne kai ka faɗi maganar da take daidai ne a nan kuma da wannan kalmomi da amfani da su kashin farko da yin magana da sunanta ne baka shi sai ta kuma sunanta ne shirya kashi na biyu da yin magana da sunanta ne kuskure shi sai ta kuma sunanta ne daidai ba a samu a tsakanin musulmi musamman sahabbai musamman tabi'ai su yi tsamin da ɗaya zai zama kai shirya ɗaya zama kan bata babu wannan in ka ga wannan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko tsakanin wanda suke kan sunna da wanda suke yan bida amma tsawon karfin sunna in sun yi tsakani sai dai ɗaya zama kuskure ɗaya zama daidai amma ɗaya da zai zama musulmi a ɗaya zama gaba in ka yi haka to ko dai tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin yan sunna da yan bida ne to dole tsaya yana kan ne shiriya ɗaya na kan bata ta yi nan da ke zama musulmi da kan shiriya wanda ba musulunci yana kan bata mai zai sunna shine akan shirya wanda yake bin bid'a yana kan mai bata amma idan musulmi da musulmi ne ko mabiya sunna ne gaba da tsakanin da juna to lallai sai dai ɗaya zama kuskure ɗaya ya zama to daidai hikimar gane wanda ya ƙirƙi lahin zancen da malamai ke amfani da jiki ne wanda ya zama daidai yana da ladan nawa wanda ya kuskure yana da ba a cikin wa za ka zarga wanda za ka zarga saboda haka ɓata lokaci ne da kuma buɗewar kai kofar halaka mutum ya tsaya yana kokarin sai ya zargi daya daga cikin mutanen nan biyu manya abin da Abi Talib ko kuma Awwa ibn Abi Sufyan mun ya ga lokaci da ni to ya za a yi dan Allah ya san ba zai san fa'ida kuma al-fi'atul bahila kan ta yi da sauki da kai da al-Imam Ali ibn Abi Talib da gundumar Muawiya kowanne a cikin mabiyansa sahabban da suke bin ko adadin sahabbai da cikin mabiyansa da su kai ɗaya bisa uku na adadin tabi'ai da aka yi zamani da su ba tun da lokacin sahabbai da dama sun fara mutuwa sai wanda suka fi a lokacin suna tabi'ai haka in ka da rundunar mu'awiya sahabbai da ke cikin rundunar da su kai ɗaya bisa uku sauran mutanen da waɗanda zuwa sahabbai zane ba a sai ko da an sanya wa ɓangaren mu'awiya da suna alfi'atul baziya sai ya zanto nazaran da al-aghlab ne nazaran da al-aghlab mabiyarin jayin da ke ciki babu laifi ne daga cikin zanto bizar amma wannan baya hana tsawarin sahabban da ke cikin da suke za su da yawa suke hadda ma'awar din su la yantabiqu alaihim ismul bizar ina fatan kun fahimta da kyau to amma wani ilimi ba zai iya rarrabewa ba sai ke da ina ba Allah kan mutu al-mubazir al-jazm da ya saboda haka sun duka shi ko sura ana cewa mutane yan kaza ne idan mu zo cikin su zama da koya cikin ta ce kaza kaza ne yanzu da aka zo ana da kafin gani lura da abin da kowa da yin shahara da su ya ce kan mu garin mu ne garin yan kaza amma duk wanda yake dan kaza ne dan kaza akwai wanda sun bai kasu aikin gwamnati har aka yi ta yanzu yana nan rayuwa kan fanko bai taɓa tsallar ya sai da kaza ko sai kaza ba amma lura da majority ɗin sana'ar gari ta aka sai ne bari in ka an gane ku kamar kuma idan an kalli kaduna sai a gaba suka fi yawa yan mugu in ka takarda amma akwai wanda yake ko yankin biyan mutum ne kadai ba har yanzu na mugu ne kuma yana zaune a kaduna dan babu wanda kai yake dan kaduna ne amma lura kana sanyawa a jikina duba da majoranci na mutanen wannan ina ba ta an fahimta to idan mutum ya fahimci wannan zai wayar da matsalolin da dama wajen fahimtar nassoshin na shari'a ko qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam من قال أمارا الفئة الباغية رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تدري يا ابن أم عبد من قال في كاف وسمي يا كي ابن أم عبد ابن أم عبد في عبد الله بن مسعود أنا كما في الأول ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة كافا يد حكمكم الله يجي dangane da wani ya yi waye a cikin wannan al'umma ta kala Allah wa rasulu wa alam yake Allah da manzon ne suka sani kala kuma dan Allah ce emiru ku ba wala yukun sayyuha ba za a raga ganimar ku ba abin da nufi idan muna da ganin mutum ko sai kun ko halifa da muke masa da baya suna cikin tafiya kawai sai da kuma kasa ne da musulunci ya wanda mu yaƙe su lokacin da muke yaƙar su muna yaƙar su ne don su ba don su su ba amma ana yaƙar su ne don da su kuma ko kafin bane su kafin wajen kisa in ta koma a kasa za a amma in mun kace su ba kafiri bane da shi za mu masa sallah za mu masa kadan za mu kace da kadan musulmi za mu roƙa masa gafara wajen Allah da su mun kace kun gane idan ɗaya daga cikin su yi rauni ba za mu zo mu ƙara shi ba da mun ga ya rauni ya faɗi ba zai iya wani amfani da kuma ɗauke da sai da abin da a yi a yi titi ne dan duk wanda ya riga ya riga an bi kuma da shi ne ma'anar la yujhadu ala ha ba za a ƙara sa mai rauni cikin su ba amma idan ka fara da yake yaki ɗaya da cikin da ne ba da rai ai ko rai amma su ba da ne ba haka ba za a ƙara sa ba wala yuktabu ha wanda aka kama da hannu aka daure shi ba za a kashe shi ba sai a tafi da shi a sa shi a kashe shi har sai an tabbatar ya yi bara'a daga tawayen da yake ama in kafiri ne ba ya halatta su ne hatta idza asqantum fa kibru wa fa fa umma man ba'd kamar da baya dace ko kuma hatta yusir fil ard muna cikin da ruwa kawai sai wadansu mutane su kun mutar da su wuce da ba da shugabancin musulunci ya halatta mana mu yaƙe su lokacin da muke yaƙar su muna yaƙar su ne dan zaluncin su ba dan kafircin su ba su ba kafirai bane ba amma ana yaƙar su ne dan ladatar da su tun da kuma ba kafirai bane da yakin ya fara nuna na kafirci wajen kisa in ta kama a kasa mutum za a kasa amma in mun kasa su ba kafiri bane da za mu masa sallah za mu masa likafani za mu kasa likafarkan musulmi za mu roƙa masa gafara wajen Allah ba su ko mun kasa kun gane idan ɗaya daga cikin su ya ji rauni ba za mu zo mu karasa shi ba da mun ga ya ji rauni ya faɗi ba zai iya wani amfani da sai mu ɗauke shi sai mu ce a kai ka asibiti a yi sai su je dan duk wanda ya ya riga an mutu da garin shi ne ma'anar la yujhadu ala daliliha ba za a ƙara sa mai raunin cikin su ba amma idan kafirai ne suke yaki ɗaya da cikin su ne wani ba da zai ai ko zai amma su ba kafirai bane ba da haka ba za a ƙara sa su ba wala yuqtalu asiruha wanda aka kama da hannu aka daure shi ba za a kashe shi sai a taho da shi a ji a kashe a kuku har sai an tabbatar yayi bara'a daga tawayen da yake amma in kafiri ne fa ya hada ta kashe shi hatta idza aslamtu lahum fa shukru wa zaka fa imma ba du kamar da za baya take ko kuma a hatta yaskuna fil ard an gane ku wala yi yuqlabu haribuha idan ko mutum ya guda cikin su ba za a je a yi ta a nemo su amma in ka bare za a bi shi in ya kawo a nemo su amma duk wanda ya gudu da makami ya gudu cikin tawaye ana kyale shi da ya an san an kuɗu da jerin su shine tawaye wala yi ta yuqlabu sai'uha idan aka zo aka kama dukiyoyin su to ba za a raba ba a matsayin ganima dan ba kafare ne ba a riwar da dukiyoyin akan dauka a aji in an tabbatar da daga cikin sun tsoro daga tawaye an mayar musu waɗanda ba su so ba sun gudu sun je sun nemi mafaka a wani wuri inda kafirai suke ko wani wuri daban to sai a kan cikin da tsumanin mutunci amfana da dukiyar amma ba wai za a raba yadda ake raba ganima tun su ba kafirai bane ba kun gane wannan hadisi yake rawahu al-bazzar wal hakim wa sahahahu bazzar da hakim suka ruwaito hakim ya inganta shi فوهم أما وهم يدي إن حديث إنجي ابن هجر لماذا؟ لأن في إسناده كوثر ابن حكيم أتكي اسناد الحديث أقول كوثر ابن حكيم وهو متروك سوق متروك متروكه مواهد به فرد وأدنى وجباته فهو كرد متروك سنة مثل عند معلمين إجمائي معلمين مثل الله الحديث سنة إجمائي كانت هو واتو آه آه mutum ne da yi kuma ya zo ta ko ina da ibi da yin da ibi da ibi da haka hadisin ba ta ingantacce bane ba ta wannan hanya wa sahha wa sahha an aliyin min fawqin nahwi mawquban wani amma wannan hadisi ya inganta ta wadansu hanyoyi daga Ali bin Abi Talib amma mawqufan cewa maganar Ali ce da maganar manzon Allah ba wato kuma ijtihadin Ali kun gane akhrajahu ibn Abi Shayba wal Hakim ibn Abi Shayba da Hakim ne suka rawaito wannan hadisi وعن عن فجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وانا حديث عن قبل عن فجة بن شريح الله قال الداء دريم جيسي نجم الله صلى الله عليه وسلم يقول نسوى من أتاكم وأمركم جميع وانت تريدون الأمر كنا هدي يريد أن يفرق جماعتكم أما أنا سنرد كان جماعتكم فاقتلوه وكفر أخرجه مسلم وأتوا مسلم ليروه kaga wannan hadisi shine nafsi shi jawab kitabi am badawi wajen halaccin yakar yan tawaye ina so in sake nane ta mana don kar mu ji tsoron Allah kar mu dinga fassara hadisan nan dan Allah a wani yanayi da muka samu kanmu a a garin mu ko a kasar mu dan kawai ya dace da wannan yanayin da yawa na da yan uwa da suka karanto irin waɗannan hadisai wajen dukkan wanda ya yi wa ƙungiya ta waye ko wani shugaba na ƙungiya ta waye to a kashe shi ko kuma yin ya mutu ya mutu da jahiliya to kaga wannan son zuciya ne dan abin da ake magana wanda idan kai masa waye ka mutu kai da jahiliya shugaba na musulunci wanda yake da yan sanda da sojoji za a ga kashe su suke shi ke da ikon na da alƙali ko tuni wanda yake aiki da shari'ar musulunci yake tsayar da hadiya tsakanin in mun samu irin wannan shugaban yanzu a zamanin mu wanda an yi masa mubaya akan haka yana tsayar da haddi in mun kawo masa farawa zai yanke masa in mun kawo masa mazina da ruburanci zai jefe in mun kawo masa yaro wanda ya zina wato saurayi zai yi masa bulala kuma yana da yan sanda ko soja da zai tura dan aje a yakin musulunci a yi jihadi in mun samu irin wannan shugaban muka yi masa mubaya a bisa ga haka to irin wannan shugaban ne duk wanda ya masa tawaye yace ba haka ba to hukuncin ne a kashe shi idan an kashe shi ba an kashe shi bane dan kafiri ne shi a an kashe shi ne dan shi dan tawaye ne dan tawaye ko musulmi ne shine abinda nasin ayoyin nan ke nufi cikin suratul hujurat wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma baghat kaga daga al-buza ne al-buza al-baghi baga ya bugi fa in baghat daga al-baghi ne fa in baghat ihdahuma al-ukhra فقاتل التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله فقاتل التي تبغي إذن wata kungiyar ta waye suka hukun na ki ku yanke su har sai sun dawo kan da'a ba in fa'at fa asrihu bainahuma bil adli wa fito inna allaha bil muqsitin ka dauke sun aya nan gurin shi yasa imam bukhari yayin babu yace babun wa yan fa'ifatan min al mu'minina qatatan yace fa sammahum allah al mu'minina da Allah ya samu sunan mu ne tare da wani ta waye amma sun yi da yake wa yan fa'ifata ni minal mu'minina sai kaga ka ce ba mu ne bane kafirai ne sun yi rida ya zaka da aya ya ya mutu da wannan aya kai dan kan uwanka kai dan mutum ya zo ya ce shi ya fita daga kungiya ko ya maka tawaye ko bai gani shugabancin wani da cikin kungiya sai kawai shi kenan ya zama kafir ya da akwai bambanci a cikin Allah game da mutum duk tsoron Allah kwarai da kan zuciya ne guda mutum ya wannan sai dai kan zuciya ko kuma kurancin bincike ga kuma cikin bukari kitabul iman ba za ka kai hadisai talatin da cikin bukari sai ka samu nan babun wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma yace fa sammahu al-mu'minina tare da gashi suna yaki amma ya sa musu suna ne al-mu'minin ma'ana da masu yakin da wanda ake yaƙa dukkan musulmi ne gashi kuma nan gurin an ce ba za a riba kuɗi kai ko ba za a yi maka kaza ba za a yi maka kaza ba za a yi maka kaza ba to ya kamata wato mu ji tsoron Allah game da irin waɗannan al'amura da kuma nan gurin ce fata tuduhu ma'ana na ai ba wai dole a gudu bane ya zama kafiri in ba haka ba mazinaci wanda yake muke da shi da an kashe shi kafiri amma bari a tafi fata tuduhu wanda yake kafirce cikin musulmi da an kashe shi kafiri sai a kuma tafi fata tuduhu kawai da gaskiya ba ya zama mutum ya zama kafiri dan kawai sai kana da wani bayani kai na ban da wannan amma duka kadai ba ne ko ya san kafir Allah gane da sannan sun su gabanin da da muka ko kuma an musu tawaye an yi musu jahiliya ko irin za a ne bin abin da lasu na kuma sun sun kun ji ne wanda yanzu zamu kama barawo da jabi ka ko kokar gidan su gaban kungiya mu to Allah barawo ne yanzu yanzu da aka kama shi a kofar wuri ya fito da hukar ta kawai ta yanke masa wai zai yi wannan a cikin gaba ne ما يتعاون ما يبدو من الفتوى بقول لك زماني ما لا امير امير المؤمنين بقى امير المؤمنين بدي بقول لا كيف هو تعاون هذا الدنيا فتوى بجري وتبقى الدنيا ولا تعاون هذا الاسم الرضوان ما هي الدنيا شوف ما هتم يتعاون بقى الا الخير انا بدي اقول لكم الدنيا ذا قد فاتي اتي يا بني تجاوب وتنسي ان بعد ما تقول كيف انا من الكلام اكاسوا كذا ولا كذا الدنيا كذا ولا كذا انا كنت زماني يقول لي كيف في بين انا في النظام اقول ذا ذا عادي sai ba yi wannan ba gwamnati ko bai da wannan damar daga ranar da yanke hannu tsaya ya tabbatar da bai kwanin gidansa su kaga ai ya zama wani abu daban wannan wani hira ce samu daban miji kawai daga dan dai son zuciya irin da wa alaikum salam eh. hmm. Hmm. kuma gaskiya da

wato a tambayar da suke na game da jihar zamfara kowa ya da cewa gwamnan jihar zamfara alhaji ahmad sani a yana da falalar shi ne wanda ya fara kelanta shari'a kuma kowa ya da cewa musulmin kasar nan kusan casa'in da tara cikin ɗari na shari'a sun gamsu bisa da cewa akwai alamun da gaske ba babu da ko wani wayo ko kuma wani kala-kala kamar yadda wasu jihohin suke wata ko wani kwana-kwanar kawai duk an gamsu da a kuma kowa ya gamsu da cewa akwai kokarin kwatanta gaskiya a cikin ayyukansa da sauran abubuwan amma ba su kuma baya fuskantar matsala daga wani mutane imma ba su san su kowa wani kwatanta a Najeriya ko da sun da zai ba su matsala ba da nan da baya fuskantar dan bai san ka bai san yadda ake a ka ba sai wani abin da shi yana nufin soyayya ne da rashin kuma ba shi ne soyayya ba to abin da kake ya faɗa gaskiya ni ban ji ba a rediyo cewa da ya buwa gwamnatin ya sati uku daga nan idan sati uku yayin da ɗauki mataki kan waɗanda suka ayyukan ta'addanci da zai shugabanci jihadi a kansu duk kun gana a rediyo eh akan wannan na san duk zuwa juna ana waya da Allah ya bari mu je karshen darasi sai mu bayani kan wannan sai mu rufe da babu qitalul jani wa qatlul murtadi wannan babin bai da yawa da haka nake so mu tafi kan sa hukuncin sa bai da wahala kun gane babu qitalul jani wa qatlul murtadi wannan babi ne da yake magana dangane da yakar aljani abinda ake nufi da aljani dan ta'adda ka ya halatta ka dan ta'adda ko bai halatta ba mutane ne kawai irin area boys din nan suka dauki makami su bi gidan wannan su bi gidan wannan ya halatta su zan unguwa ko rike makami kuma ko yaƙe su ko bai halatta ba ya halatta su dawa da suke fa mutane su kafa a dajin Allah su fata da amfanin gona su yi kaza kaza ya halatta mutane kawai su haɗu su yaƙe su ko bai halatta ba ya halatta aljani ya halatta a yaƙi kun gane wa katul da kuma yanke hukuncin kifa ga wanda ya yarda wannan babu matsala biyu zai karanta aljani ya halatta a yaƙe shi wanda ya yarda kuma ya halatta a yi a kashe shi عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد an karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ujila duna malihi fa huwa shahid lalle duk wanda aka kashe duna malihi yana kokarin kare dukiyarsa fa huwa ya yi shahada me wannan hadisi ke nufi yana nufin tunda har za a kashe ka dan kana da dukiya a sai ya halatta ka dauki makami ka kare dukiyar wajen karewa in an kashe ka kuma kai shahada hadisi ya tabbata cikin musulun daga Abu Hurairah wani mutum ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum da ya yazo yana son ya kwace dukiyata ya zan yi maza Allah ta saka masa wa'azi shi da yau kuma zai dan fata zai zuwa ne ya ce shigo gidan ko ka fara inna alhamdulillah da tsoron Allah dan Allah ta da duniya maza Allah ta kai masa wa'azi yace in yake yin wa'azi ba yace sai ka kai sai ka nemi taimako daga wajen ma'aikatan ka waliyin amr kenan in ba ma'aikatan ka zuwa kusa ba abin da zai yi maza Allah ce sai ka dauki makami ka kawo dukiyarka in ya kashe ni ba an ga Allah ta kai in fa na kashe shi ita yana wuta ka kashe iska haka duk wanda ya ɗauki makami wajen kare dukiyarsa ko wajen kare iyalinsa ko wajen kare gonarsa ko wajen kare mutuncinsa in ya kashe mutumin da ya zo zai masa wannan ta'addancin ya kashe iska babu kisasi babu diya ina fatan kun fahimta to kaga anan gurin ashe wato mutane ya kamata da aka sami rauni tsaro a wannan kasa a ce mutane suna da waɗansu matakan rika wani dukiyoyin su yadda ake samun yan fashi din nan su yi kaza su yi kaza su yi kaza akan dajin Allah nan yadda yan kasuwa suke bi kullum dukiyar su tana cikin hadari daga nan gurin daukan dukiya zuwa Kano daga nan daukan dukiya zuwa ina ne da sauran su sun me zai hana kuma yan kasuwa su yi training su samu kaza me zai hana kuma samu wadansu daga cikin kanan kawai a dauke su aiki din ko local government ko kuma su yan kasuwa din da su tsare hanya yadda ake a dan sauraron a tsarayin duk dai guda ɗaya ne kawai illa iya kawai riga tana hannunsa akan kunamar bindiga shi ne kyanan magana take ka asalin ita bindiga ma tana daga cikin wata yar karamar mu'jiza ta ba riga ba ko da tana da ita tana cike da bude tana rataye na riga daga tawa kai taka ta zama karafa shi ne magana dan mun ce duk motsi da kai a bakin ranka ko ba yadda ka iya kai motsi to kaga amma saboda ragwanta da rashin tsari da akwai rashin tsari farko a cikin da za a rasa ɗaiɗaikun jarumi ba amma akwai rashin tsari harkokin tsaro ne da sun kasa kasan nan kowa da ya san nan saboda haka ya kamata mu yi akan mu wani sanin a samu ma kawai waɗansu bala da yan fashin nan wani wallahi wani lokacin da kama su fa kawai rikin gaskiya ne irin nan a da lokacin da ake zama na fi sabilin lahi duk inda aka yi mafi anguwa a yawancin mutane ba da motoci suke ba za su yi sai su rasa cikin daji to gidajen waɗannan da suke kusa da wannan ko ƙauyukan ko menene idan aka je aka kamo ko daga dai ko masu unguwanni ko wane ne aka zo aka je a cikin gari suka yi kwana bakwai ta kuma suna shan wahala za su yi bayani lallai na ga ce akwai dan gidan wani wala za su yi bayani kamar ta kama haka abubuwa ba ba wani kuma cikin su waɗansu ma dai sun san ba sa faɗa amma waɗansu suna da tsoron in sun faɗa yan dangi za su je su kashe su mutu ta'addanci to duk waɗannan ababe kuma dan a wani tunani mai kyau a gwamnatance wanda za a warware matsala kawai sai a bar mutane ƙasar cikin wahala to kuma jama'a ba ta yin wani tunanin da za su yi wa kansu ba ta وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فأبأ بهما صاحبه وانا حديث لدى عمران بن حسين يتي وني متن يسنا يعلى بن أمية قاتل رجلا يا يفتا ده وني متن فأبأ بهما صاحبه sai ɗaya daga cikin su yake gidan uwansa fantaza a yadda homin fami kamar ya kama hannunka ya fi za haka shi kuma da yake ga hannun sai fantaza a yadda homin sai ya zare hannunsa da karfi ne ya samu daga bakin wannan wanda ya cije shi fa na za a sami ya tafi sai tuje masa hakori daya ya za a yi kenan mutumin biya فاختصم الى النبي sallallahu alaihi wa sallam sai suka ɗaukaka ƙara zuwa ga manzon Allah fakala sai ce ya abdu ahadukum kama ya abdul falu yanzu ɗayan ku kawai sai ce ji dan uwansa kamar yadda wato dabba mai cizo take yin cizo la diyata lahu babu wata diya babu wata diya ma'ana wato kamar an samu ɗaya da ɗaya kenan shi dai kan ayyati ne to kuma dai kokarin zai hannun sa sai wani hakuri wani hadisi mun tafakan alaihi imam al-bukhari da jama'a muslim suka rawaito wallahu da muslim وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فهزبته بهفاة ففقعت عيناه لم يكن عليك جناح من ذا التي لو أن امرأ اطلع عليك لا تمكن زي ليكونك amma kana gida amma kana shagonka amma kana cikin cikin inda ka wani waje ko ta dan ne ko ka san gidan ka ya gane ciki ko ya ne bayan gidan ka ya gane ciki duk wanda ya ne ko maka da gane izinin ba tare da izini ba fa hazabta hu bi hasatin sai ka jefe shi da dutse ko tafuwa fa faqata ainahu sai ka fasa mata ido ya tsiyaye ka ga ya zama mai ido ɗaya dan ga Allah sai nan kuna alaika gunahu ba ka da ko ba babu diya saboda ne ana kirga mulkin gidan mutum yana da cikin ta'addanci da ni ba akwai ta'addancin da zaka wa mutum da dukiya shi ne tsace ta ko kona ta akwai ta'addanci na jiki ko rai shi ne ka kashe shi ko kuma masa wani akwai ta'addanci na mutunci domin duk yadda kalli lika gidansa kin zaka samu shi halin da baya so wani daidai kai kuma kamar da ka ganshi a wannan halin ka yi ta addanci wani mutuncinsa to tun da kai kuma yadda daidai ka a wannan lokacin shi kenan babu biya ko ba ya fasa maka ido ka duba ko ba a ce ba a cikin wannan yanayin bane bai lalata maka ido ga raƙumi ne za a bayar kamar da makarantar jiya raƙumi hamsin amma in ja zama a iska ka zama ido daya wato ka ga mutunci na son kare mutuncin mutane ne yin da kele kele ka gidan mutane ko kale ka ta wando ko kale ka ta abin nan وفي لفظ لأحمد لفظ أحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص باب دية باب قصاص وعن البراء بن عابد رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من زن الله يذكر كده كنت سوى أن أهل أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها قال يقول نهيج ما تسوق da rana ne ya zama wajibi gare su tsare gonakinsu idan baka tsare gonarka da rana ba makiyayi zai cinye amfanin gonarka babu ramuwa wa anna hifzal basiyati bil layli ala aliha tsare dabbobi da daddare wannan yana wuyan kan masu dabbobi idan mutum ya saki dabbarsa da daddare ta zai ta karna to sai ya biya inda rana ne ba zai biya ba amma inda dare ba sai ya biya wa anna ala ahli al masiyati ma asabat ma ke tuhum billahi wato su masu dabbobi ya zama wajibi akan su biyan duk abin da dabbobin suka lalata cikin dare رواه احمد والاربعه ابن الترمذي ibn ابن هبان وفي اسناده اختلاف akwai ta cewa mai yawa cikin wannan sanadin hadisin na yi kokarin bincikowa har mu je abu na karshe na hukunci gaskiya ban samu wannan ba da akwai ta tafan da ba da su a nan waɗansu suna kano amma dai mafi rinjayen abin nan ba kansa hadisin bai inganta ba kai tsaye daga manzon Allah bai inganta ba amma an samu daga maganganun waɗansu sahabbai da suke wannan maganar ko waɗansu malamai magabata cewa da rana kai ne kake da haƙƙin ka tsare gonarka da daddare ko mai dabba yake da ikon ya tsare dabbarsa waɗansu kuma suka bambanta suka ce a'a da daddare mai gona ya tsare gonarsa da rana mai dabba ya tsare dabbarsa akwai malaman da suke haka waɗanda suka ce a duk a cikin nan gudun babu wani nasi kawai za mu tafi ne akan urfi me aka saba yi a kowane gari idan mutanen gari sun saba dama ko da dare ko da rana mai gona ba sai ya tsare gonarsa ba sai mai dabba sai za ka tsare ka kai farna haka aka saba iyaye da kakanni to dole idan mutum dabba su ta shiga gona ta farna sai ya biya ko da dare ko da rana ba bambanci a gaskiya wannan kuma ke fi dacewa da ababe da dama da za su su na farko ne dabba ko ta zan rufe wani yaki a gida mai tsaya suke tana ba ta abinci ko ta zanto sa'ima ce sa'ima kuma da sai da bai ta to kaga in ko da mai ba ai baya cikin adalci da suke cikin zama na wani dan da adalci ne da suke ne dan akwai ababe duk mutanen gari sun yi zafin saba akwai burkani da ake bari domin makiyaya wanda ba mallakar kowa bane yana aiki wajen da kogo ta auka ko kuma gonaki na mutane dan me zaka na gaba na kowa da kowa ka je ka shiga gonar wani lalle akwai haƙƙi ina ba da an وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال في رجل اسلم ثم تهود معاذ بن جبل ya fada dangane da wani mutum ya shiga musulunci daga sai ya zama bayahudi ya shiga yahudanci قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقتل yace wallahi ba zan zauna ne ba san an taɓa sa su ba ne ki tun sannan aka su ya nan ba kasa ba a san sallallahu alaihi wa sallama a irin yaman manzon allah ya aika da ba musa al'ajari zuwa kasar yaman ثم أتباعه مهاجم الجبل دعبا يسول مهاجم بجاي أبو موسى فلما قدم عليه لوك سنبيه فليس أشان ألقى له رسالة في يجيه موسى مكاتل كي وان وقال له انزل يجيه wa sai ga wani mutum a daure ko muwassab kala ma haza yace wannan ko me ya faru aka daure shi kala sai mu'az yake ah, ko abu musa kana fa aslama wato abu abu sai da ne sai musulunci sai zama ya koma kuma to sai ban ba kenan ko وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال لك بيوم دي رسل يعدين فاقه كثير وتوان يرسكنا رواه البخاري وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولد وتوتي عبد الله عباس آه، يكي أن تقول جوجنته yace akwai wani mutum makahu yana da mace baiwa ummu walad ummu walad ita rawa da mutum ya kusance ta a kai juna biyu ko ta haihu tashtimu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa ta fara yawan zagin annabi kaga mun ba musulma bace ba wa taqaw fihi tana auka ma annabi da munanan kalmomi fa haha yayi ta hana ta salatan tahidi falamma kana zatu lailatin akhadha miwad wata rana da dare kawai sai ya dauki masassabi ko gafari fadda alahu fi batni haye dai sun da gafirin a cikin ta wattaka alaiha kan ya zauna akai har sai ya kashe ta fa qatalaha fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya kai ga manzo Allah fa qala alam hadu fa inna damaha hadarun ku zama shaida ai jinin da ya riga ya zama halal tunda kuma jinin manzo Allah rawahu abu dawud wa rawahu bi tikata yace abu dawud rawahu shi marwa ta hadin tikata gaskiya ga manzo Allah hukuncin shi ne kisa aka ce ko mutum ya tuba haka ibnu taymiya ya faɗa cikin littafin as-sarim al-masnun ala shatim ar-rasul to duk wanda ya zagi annabi ko daga baya ce na to ka ce mutum tuwar za ta maka amfani a kan amma a nan duniya sai mun kace kafin ne da ta alahira amma a nan sai an kace tafi ne hukunci zakin manzo Allah ya tawarta bane sallallahu alaihi wasallam sallam to sai da ta nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah kuma mu da wannan muka kuskure kuma Allah ya karɓa mana insha Allah gobe sai mu dora kan kitabun ba za ka ya sallah sai an tambayar wannan malami a wannan magana da ta shafi zamfara wadda aka ce shi ne girma zama jihar zamfara ya yi shi a yanzu na kasa tunanin da kamata in ce komai a kan ta basu daga nan zuwa gobe ko biyu da dan ko ba komai ina ɗaya daga cikin members na salama consultative council na kan zamfara state kuma tun da na yi tafiya wajen kwana arba'in da wani abu bana nan kasar da na dawo ma da yawa ba san na dawo ba mu magana da su ba na dawo ranar laraba na zuwan ranar juma'a sun ranar juma'a ina nan da haka ba zan iya sanin cewa wannan abu da yi sun malamai sun zauna an tattauna shi ko ba a tattauna shi ba har sai ina yi magana da su kuma wanda daga nan zuwa gobe zan iya samun yanayin da zan yi magana da su da nufin su ala in ji ya ke cikin da ku da kila in ba ku cikakken bayani game da abin da na riga na sani amma abinda yake mai sauki mu fahimci cikin mas'alar shi ne wato daunonin da suke kokarin aiwatar da shari'a musulunci kawo a zamfara state ko a nan bokir sauran dubu za mu yi za mu tsora musu nauyi wanda ba za su iya ɗauka ba in har muka ɗauka cewa suna da ikon yin ta ita shari'a musulunci ɗari bisa ɗari ita kamar yadda suke lokacin manzan Allah su zafi ko lokacin sahabbai ko ta gari saboda dalilai waɗanda suke na sarki ko da sun abu na farko Najeriya ta sa ta take bin tsari na federalism a tsarin na federalism da ɗan sanda da soja da kastom da wani ne duk na da kashin kai zama gwamnati a lokacin ubatun da ina aka sake wani makirci akan yadda alƙalai kashin kai zama gwamnati kaga sarrafa ma'aikacin da ba zurkashin su yake kai tsaye ba yana da wahala kwarai ma'aikacin da za a iya ma amfani da shi wajen a kariya kai shari'a ta ina ganin kuna kai shari'a ina jin wannan dalili ne da yake a fili kowa zai iya gane kuma ma'aikatan a garwaye suke tsakanin musulmai da kafirai har kuma a bangarori da dama musamman na aikin soja ko 'yan sanda ka ishe cewa kafiran su suka yawa to irin waɗannan babu yadda za a yi su taimaka maka wajen gudanar da shari'a musulunci wani lokacin ko ma su taimaka maka wajen samar da cikakken tsaro a jihar tata domin idan kowa sanin kowa ne gwamnatin tarayya dai ba ta san shari'a babu kuma yadda za a yi su taimakawa ta kai shari'a in ta san ma akwai da za ta kawo shi ka shari'a da faru za ta iya yi zuwa ko wannan to shi yasa rashin yin ta ɗari bisa ɗari baya iya ba laifin da zai koma zuwa ga gwamnonin ba sai dai ya koma zuwa ga matsalolin da ke gaban su wanda ba za su iya magance su ba ma'aikata ba na karkashin su ne ma'aikatan tsaro sannan kuma ma'aikatan gaya suke kafare da musulmai ka ga manyan dalilan da guda biyu illa iyaka ko na ɗaya daga cikin su abinda yake wajibi a kansa shine yi iyakacin kokarin sa duk abinda zai iya yiwuwa to ya tabbatar ya yi abinda ko ba zai iya yiwuwa ba ubangiji ta Allah ya ga iyakacin kwazan su da himmarsa don kar waɗansu su riba ce wannan kalmar kuma su ga cewa kamar an buɗe musu kofa na kafin shari'a da ke za su iya iyakacin kokarin za su iya tabbatar da adalci ko kudi da za su iya tabbatarwa to saboda haka dai gaskiya ababen da ya kamata mu kalle su da iyakacin zurfin su sosai da sosai kuma a can zamfar zuwa akwai makida da ake yi wanda ake ta kullo su daga abuja ya guda ba kuma abin da zai fi takaici galibin masu kullo su daga abuja don kowa kafare ba ne musulmi ne da ke cikin gwamnatin tarayya kan ya za a yi a kan ya tafiya shari'a din a zamfara dan akwai da dama daga cikin manyan da ake ganin su manya ne kuma ake lissafa su cikin musulmi a nan arewa ba sa son ma wani taro ya haɗa su da gwamnan zamfara ba dan wani abu saboda duk inda suka je taro da shi to su ba su ne abin kallo su ne abin kallo kuma su dinnan ba su ne abin yi wa kabbara da shi ne abin yi wa kabbara ka ina jin ko cikin arna aka je aka ce ga gwamnan zamfara ga gwamnan wata jiha su ne arna nan za su zo su ga waye gwamnan zamfara nan sama da gwamnan wata jiha kuma ko da ubakun za ta tafi aka ce ga ubakun za ta kuma ga gwamnan zamfara to jama'a su za su so ne su ga waye gwamnan zamfara nan ko da kuwa arna ne to eh, ina jin ko kasar yarabawa aka je inda ubakun zai fi yan kabila sa ne to za su so su san ma wane ne eh, ahmad sadiq ne sama da abin to wannan yana damu a cikin zuciya da haka duk wata musiba za su iya shiryo ta na a karya gudanar al'amura a jihar zamfara dan suna ganin idan an yi haka farko dai sun karya shi Ahmad Sani dangane da dukkan wani tsari ko kuma dangane da mustaqbal dinka a siyasance wanda su sanan suke kallo ba ta kallon lahira ko addini ko Allah ko manzon Allah babu su a cikin ajandar su na kuma a kawo sun da shari'a za ta gurgunce har ta fita daga cikin zukatan mutane wato makirci ne na a yi ta samun tashi tashi hankula in ba haka ba akwai rigimar da aka yi cikin watan jun ne ko julai lokacin ina can na zo zan ne ma aka yi rigimar muna da wani mitin kafin mu shiga gari muka samu gari ya harbe sai duk wanda suka yi rigimar nan daga cikin jihar katsina aka je aka rika ko yan tauri haya aka yi hayarin ɗinsu don su je cikin busau su tayar da hankali ba ma yan garin ba ne ba wallahi a cikin ƙauyukan katsina da idan da aka je aka dako irin karfin ƙauyukan nan na gari banza ka san dan wani bahaushe ya ce gege na kawai sai dai tsoron dan sanda to aka je aka ɗauko su yan tauri da yan menene suka je kawai suka tayar da hankali aka yi hayaniya mai tari mai gaske ya irin wannan ba za a iya ɗauko su kuma wani abu da ya kamata ku sani tun da aka fara batun shari'a a zamfara commissioner of police deputy commissioner of police assistant commissioner of police brigade commander na barif na soja director ss dukkanin su arna ake kaiwa ta kankan federal government army za ta kai wajen kare bai a kowane irin goyon baya ba a yarda a kai musu tun da aka fara shari'a a zamfara haka ake kuma za a kai arnan ma sai an samu fitacce a arnan ya arnantu sannan a ɗauke ta a kai ba wani eh, mai yoro ba kila shi an samu ne kilin kan kaga shi ya dauka a kai to dukkan waɗannan da yayin kurna wa yankurullah wallahu kadin makirin amma dai matsaya ta gaba da shelar da shi gwamna ya cewa da zama zuwa sati uku idan ba a yi wani abu ba za a yi jihadi ba zan iya bayyana matsaya ta ba sai daga nan zuwa eh yasa na ce ni dai da har yanzu na man dawo daga nan ba za a ji ba da za ka zo nan sai za su ka ta dauka amma yanzu ni ba za abin da kace ba a zo nan matso nan matso nan ya ce zai ba a saurara da Allah a saurara Allah su kai gobe lafiya malam karanta wasu tambaya daya haka kawai sai mu tashi da wani

kwamitin kula da masallaci kira su ma za su duba matsalar ta yadda za a magance ta amma kafin haka da Allah mutane su bada haɗin kai idan ka zo ban ɗaki ɗin da ɗakunan guda biyu ne in dai ka jira za ka samu ka shiga ko musamman dai lokacin da aka fi cinkosowa ban ɗakin ne kafin a yi sallah an fi samun cinkoso amma in ana cikin karatu galibi mutane da suna wurin karatu da haka da Allah jama'a su bada haɗin kai bai kamata mu cutar da makwabta ba kuma ba ta zo karatu idan kun ce wanda ya bar dabbobinsa har suka kai gidan makwabtansa suka yi masa Allah shi kuma sai ya samu su magani a ciki saboda wani da ya suka bai ka cikin shi lokacin bai daidai ba ina nufin wanda ya sanya wa dabbobin guba suka su suka mutu ba daidai ba ne wannan yana da kyau da kai kara wajen dan uwansa ya masa faɗan cewa ya dana ganin dabbobin sa gangan suka sake shigowa to duk abin da suka bar musamman sai ya biya shi wannan haka ya kamata ya magance amma hanyar da ya magance matsalar da ita bata halarta ba domin yanzu ta iya yiwa kimar dabbobin ta tsara abin da suka lalata maka kai ka ka zalunce su kenan da ka'idar musulmi wani ya nufi na ɗan musulmi a yau kasan tsoron babu wani a yanayin shugaba a kansu wani tambayan ta yau da kan haka eh? ya matsayin musulmi a yau kasan tsoron babu wani shugaba sai yin zafin na yi. yake tabbatacce shi ne duniyar musulunci ta samu wani shugaba guda ɗaya da ta yi masa a duk jama'a suke karkashinsa idan wannan ba ta samu ba saboda waɗansu matsaloli na canjuwar yanayi a cikin duniya ɗin ko alal kowane rukuni ko kuma kowane yanki ya zanto a kowane mutum da suka yi masa mubaya'a suke tafiya tare da wa irin wannan mubaya'ar da za a samu ta waɗansu ɗaiɗaikun shugabanni a waɗansu ɓangarori na duniya to ba su da dama ko fawa irin wadda irin wadda nassoci na shari'a suka biyo shi wancan shugaba guda ɗaya kaɗai ta sai inda an same shi domin shine wanda za a ce an yi masa tawaye za a yaki amma ya an samu shugabanni biyu ko uku ko huɗu a wata nahiya ta duniya nan ga nasu can ga nasu sai ka fitar da karkashin da'ar wannan shugaba ka koma wancan ba wanda zai ce ka zama hukuncin dan tawaye da yake ka kame da wannan hadisi suka zauna ina fata an fahimta to wannan dai shine Allah kalli mutum ya zanto yana tare da sawadul musulmi wato taron musulmi kare ya kasance ya fantare shi kadai ya zama wani da ba to kuma tarayya da su kamar su taron musulmi tarayya akan ayyuka na alkhairi tarayya akan takawa da tsoron Allah ba tarayya kan san zuciya ba ba tarayya kan samar wa wani ko kuma wa waɗansu wani matsayi na duniya illa iya kaya za a dine su ba to irin wannan tarayya ya kamata mu yi da suna a tsakan kuma kididdiguwar ƙungiyoyi a ce ga ƙungiyoyi biyu uku ko hudu ko biyar in akwai tsoron Allah a ciki wannan baya zama aibu amma inda aibu yake zuwa shine idan akwai rashin tsoron Allah domin akwai tsoron Allah a ciki za ka samu kowace kungiya na kokarin aiki na alkhairi bangaren da ta ga ɗaya kungiyar ka kasa ko sauran kungiyoyi sun kasa amma in ba tsoron Allah a ciki sai zanto kowace kungiya kokarin ta ya za ta gina kanta kuma ya za ta kawo wa ɗaya kungiyar cikas to sa'idan nan sai ga cewa ba a yin abubuwa don Allah sai zanto mutum yana ɓata lokacin su cikin rayuwa kwanaki suna tafiya a iska ba tare da ya ɗaukaka wani abin da yake ya tafi a cikin sauƙi Allah shi mana zaman gata na da yadda wutan nan take kyaftawa malam Muhammad ya kamata mu farka kar mu je muna ce wani fasin nan sai dai ba a ce ta goma take akan ta